بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب ما يدخر للداء من الأجر والثواب باب أبن الله يكي تاندى جامع الدعاء من الأجر نلادا والثواب تساكمك إذا متنيع الدعاء wani zubin sai ya ga bukatarsa ba ta biya ba a cikin abin da ya roka akwai akwai abin da aka aka aka aka tanadan masa ne aka aje masa sai ya jira da gobe alkiyama zai ga wannan abin da lada lada za a bashi حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل النادي قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان يشي عن الصمياشي ما من مسلم باب ون مسلم يدعو الذي الدعاء ليس بإثم أما الدعاء نما تزلمي بشي أخي الدعاء تكزلمي akwai addu'ar da ake ce ma al-i'tida'u fi du'a ta'addanci a cikin addu'a akwai ta'addanci a cikin addu'a malamai sun yi bayani daga cikin al'itija a cikin addu'a da farko mutum ya rika addu'a bai ma san abin da yake bari ko ya rika addu'a yana canza yana canza laraci ko yana addu'a da bid'a ko kuma addu'ar Allah madaukakin sarki ya azurta shi da aikata wani kawai mutum ya ce Allah kai shi a bashi wani mukami ya sace kudin gwamnati ko kaga wannan bi'is ne wala qati'ati rahimin sannan kuma addu'ar ta ba ta yanke zumunta ba ce in addu'a da mutane suke yi Allah ya mun kaza in kaza ne ba ba ba ba halatta ba yin wannan addu'a Allah ya kona shi kaza bai fara ba. Gayan addu'o'i sannan daga cikin qati'atu rahim kada mutum yayi addu'a da za ta zama addu'a ce akan ƴaƴansa la tadu ala abna'ik hakkar kama ƴaƴan ku muna addu'a yaro yi laifi a ce Allah ya sa kaza ya faru da kai ko kuma kila yi wani abu wanda zai ce Allah ya sa kaza ya faru da kai ba daidai ba ne yan wannan kun ga sharaɗin laisa bi ismin wala bi qati'ati rahim addu'ar da ba zunubi a cikinta sannan kuma addu'ar da ba ta yanke zumunta ba ce addu'ar da ba ta saban Allah ba ce addu'a alkhair illa atahu Allah ila salati ba sai Allah ya bashi na yin ababe ga shi nan imma an yu'ajjila lahu da'awatahu ko dai Allah ya gaggauto masa abin da ya roƙa Allah ya bashi ya roƙa Allah ban kaza a duniya sai Allah madaukakin sarki rahimun ra'ufun sai ya biya masa bukatar kun ga abu na farko ce wa imma an yattakhira halahu fil akhirah ko kuma Allah mu sai ya aje masa abin da ya kokannan sai ya ji sai ya zama masa lada a lahira sai Allah kawai sai ya nuna mishi wani ma maɗuɗin lada shi Allah me ne kaban wannan shi Allah mu dauki addu'ar da kai ce ran kaza ga watan kaza a lokacin kaza ita ce muka aje maka yanzu ga sakamakon ka da muka da maka kage me yasa dan azumi ke gaggawa shi duk abin da ya kuka Allah ya biya mishi kai ta addu'a kaga Allah bai baka abun ba kuma duk ka'idojin da ake bi na addu'a kai dai kana tsammanin ka cika su ko ka bi su to abin da ake bukata shine ahsin dhanna bi rabbik ala annahu qad sakharaha lak kawai ka kyauta ma Allah cewa Allah ya tana nan baka sai ka je lahira Allah ya baka wala Allah a cikin ilimin Allah Allah ya tabbatar da idan ya baka ba zai zama maka alkhairi a duniya sai ya ajiye mutum sai ya je lahira wa imma an yadfa anhu min as-su'i mislaha ko kuma ya kasance Allah madaukakin ya tuhu masa wani abu na damuwa shi ya roƙa Allah mana ku zaki ya bashi gida shi kenan ko gidan da yake ciki Allah ya bashi wani wanda ya fi shi Allah ya bashi a wannan gidan Allah ya tabbata dan aka bashi wancan gidan zai zama masa shari sai a kade masa wata musiba da Allah da ya kaddara cewa za ta faru da shi la ya rubu qadra illa du'a ba abin da yake mai da kaddara sai addu'a yaqul Allahu ma yasha'u yuthbit Allah yana ban abin da yana goge abin da ya dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama wannan ya shafi ahkamullahi al-qadariyya ya shafi ahkamullahi al-shar'iyya yaqul Allahu ma yasha'u min ahkamihi al-kawniyyah al wa min ahkamihi al biyayya duka Allah yana goge abin da ya ga dama ya kaddara ba ba wani abu zai faru da shi sai ba wannan ya addu'a sai Allah ya ce a goge shi sai a goge abin ba zai faru da shi shi ya roƙi alkhair sai a kawar masa da wani shayar da bai san da shi <laughs> shi ne wannan wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke da sanya zuciya ya sa zuciya ta ji daɗi ya kuma ƙara ba ɗan adam samun natsuwa da ƙara yadda game da ubangijinsa subhanahu wa da kuma ƙara ƙaimi a wajen yin addu'a kada mutum ya sakaci da yin addu'a kullum su a ciki ta addu'a قال إذا نكفر قال الله أكثر sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ka ce ma'aikin Allah za mu yawaita addu'a kenan wannan sai ce Allahu akbar Allah ya fi haka yawa ba abinda Allah yake tanada ga bayan sa yafi wannan da aka ambata muku yawa saboda ku dai ku ci gaba da addu'a kuma ku bi ka'idojin neman karban addu'a har kawai ya zo ku yana addu'a yadda yake dama akwai shuruɗin du'a akwai adabun du'a للدعاء wala ku adab du'a tana da sharta kuma tana da ladubba mutum ya bi waɗannan ladubban sannan ya tsara waɗannan dokokin sai Allah mu da ya shi amma bukatar sa tana biya Allah ka biya mana bukatun حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفليك الفليك قال حدثني عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ma min babu wani mummuni yanjibu wajhahu ila Allah da zai kafa fuskarsa a gaban Allah yana roƙon Allah yas'aluhu mas'alatan da zai roƙi Allah wani abu illa atahu iyaha ba shi sai Allah ya karba masa wannan ya biya masa bukatarsa imma ajjalaha lahu fi duniya ya zama Allah madaukaki ya gaggauta masa abu da ya roƙa a bashi tun a duniya wa in ma ta dakhara halahu fil akhira ko kuma Allah madaukaki ya aje masa ya ji lahira ko ta khara ha ko ta khara ko bi ko bi dalil murjama ko bi dalil muqbala duk kowanne dakharaha ya zama dakhira ce kace dakharaha shi ma dai gashi can ma yudakharu gane wa in ma dakharaha lahu fil akhirah ma lam ya'dal wata sarba gaggawa ne ba shi ko dama dan adam kulikan insanu min adal an halicci dan adam daga gaggawa كان الإنسان عزولا dan adam dan gaggawa ne shi sha yanzu ma gani a ah, Allah ba a matsayin wannan mu'amala آه، قال يا رسول الله وما عدلته سي في صحابي suka ce ya ma'aikin Allah me gaggawar قال يقول دعوت ودعوت ولا اراه مستجاب shi ne bawa sai shi to ni ga nan addu'a addu'a a addu'a nake ina ganin ba dai ba za a amsa mun ba ko ina ganin ba a amsa mun ka ji gaggawa ki a kai addu'a a kyautata ma Allah zato ɗayan ukun nan sai ta faru ko dai yanzu a baka ko aje maka sai ka je lahira ko kuma a kawo maka da wani sharri kai ka roƙi alkhairi amma akwai sharri na kai da kai baka san da shi ba sai Allah ya tunkule maka babu fadli du'a babu falalar addu'a cikin irin falala addu'a take ke da ita حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا إمغان عن قتادة عن سعيد بن عبد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ظل سما ياشي ليس شيء ما ولا أكرم على الله من الدعاء يكون درجة أو جمع الله في الدعاء ومن الدعاء هو العبادة الدعاء بوتاتي ka bauta ma Allah ba Allah na jin daɗi kan kai addu'a Allah na jin daɗi kuma biya maka bukata to me wannan daɗi Allah ya ji daɗi ka masa ibada ya baka lada sannan kuma ya biya maka bukata ka ba abin da ya fi daɗi fiye da ka zama bawan Allah kai da kai bawan Allah ka masa ikhlasi da tauhidi kun gani ne su shehu akrama ala Allah da du'a حدثنا خليفة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبغال عن قتادة عن سعيد بن عبد الحسن عن أبي هريرة عن النبي قال أشرف العبادة الدعاء فقط شيء عبادة تفي درجة إلى شيء الدعاء شيء الدعاء حديث هنا دروني سنة قا رواية سيدنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة للي الدعاء يتشي موتا الدعاء موتا ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب له إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي هكذا النبي صلى الله عليه وسلم آية وقال ربكم أبيجكم يتشي ادعوني كروحين أستجب لكم لكم أذن أصابكم sharaɗin kurokan ni kuma idan ko roka zai yasa sai ce falyastajibu li a wata aya ai falyatlubu Sai su neman amsa musu wal yu'minu bi dan su imani da cewa ni ne mai amsa addu'a amin ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum zan amsa muku ya ce ud'uni ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati ya ce innal ladina yastakbiruna an du'ai ba حاجة إن الدعاء هو إيه العبادة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وعده ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قالوا ما يعبدون وأعتزلكم ذنبكم zama ba وما تدعون من دون الله لأبن min dunillah da abin da kuke roƙa kuke الدعاء kuke مع الله وعده ربي a wajen kira ubangiji A asa Allah akuna fi du'a'i rabbi shaqiya na tabbatar da ba zan zama tababbe ba in dai ubangiji na zan roka sai Allah a jawabi sai ce falamma tazalahum sai ce wa ma nuna, sai ce wa ma ya da ba inna du'a a huwa al-ibadatu shine wannan to daka innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai ba ta hukuna ba su yin addu'a na yadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama kuma suna maka makaskanta والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب in ka ki roƙon Allah ta Allah ya fushi da amma idan shi dan adam ka roƙe shi sai sai sai ji haushin ka duk matsayin ka a wajen shi ka ce ban yau ya baka gobe ma ka sake cewa ban ya fara jin haushi malami ne yake kukan ɗalibinsa ɗalibin shi da kuɗi ne sai ɗalibin ya fara jan kushi ya fara lajewa yana jin kunyar shi har a kai matsayin da ba ran kila zai yi karfin hali ya ce babu ba ɗa da baba haka take faruwa ɗa ya roki baba baba ya ce ma babu dan shi ya bashi abu dan ya rika jin kushi ko ka jin kushi shi ne wannan babu sai mu tsaya Allahu alaihi kusa.